dias à noite, This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum mu da dare da fatan an wani lafiya hawa sharif ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin namu na daren yau laraba 11 ga watan disambar shekarar 2024 a cikin shirin na yanzu muna tafi da tattaunawa da wani masani a harkar fansho dr sani ibrahim kan dalilan da wasu bangarorin gwamnati a najeriya ke ficewa daga tsarin na fansho a kasar wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata wallahi idan gwamnati bata gyara ba a kan wannan batun ne ma za mu buɗe mun layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batun na fansho a najeriya da ma'aikata ke ina za a saka da shi lambar da za a kira ita ce alamar tarawa wato plus c biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili bayan an sanya alamar tarawa a farko muna kuma tafa da shirin na kasa da masu magana suka ce ba kasawa ba tare da suleiman mumini barma to amma da farko ga muhammad da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Wani bam da ya fashe a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a ranar Laraba ya kashe ministan kula da 'yan gudun hijira Khalilur Rahman Haqqani da kuma akalla makusantansa hudu. Majiyoyin Taliban sun faɗa cewa da tsakar rana harin kunar bakin waken ya auku ne a cikin ginin ma'aikatar a babban birnin kasar Afghanistan yayin da Haqqani ke fita daga ofis. An kuma ba da rahoton mutane da dama sun jikkata sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kisan gillar ministan. wanda ya zama ɗaya daga cikin hare-hare mafi girma kan jagororin taliban masu ra'ayin raƙau tun bayan da suka koma kan karagar mulki a watan agustan 2021 hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta tabbatar da kasar saudiya a hukumance a matsayin wacce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya na shekarar 2034 a gasar kwallon kafa ta maza saudiya ce 'yar takara ɗaya tilo da ta nemi ɗaukar nauyin gasar kuma ta samu yabo daga sama da ƙasashe ɗari biyu waɗanda mambobi ne a hukumar ta fifa sun halarci wani taro ta intanet da shugaban hukumar gianni infantino ya shirya a birnin zurich a ranar laraba matakin an haɗe shi da amincewa da ɗan takara ɗaya tilo da zai karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2030 kasashen spaniya portugal da morocco ne za su karbi bakuncin wani shiri na kasashe shida inda argentina paraguay da kuma uruguay su zai samu ɗaya daga cikin wasanni 104 da za a buga a gasar kasar uruguay da ke kudancin amurka za ta cika shekaru 100 da karɓar bakuncin wasan cin kofin duniya na farko da aka buga 1930 labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawan fada Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana buƙatar Rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diplomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya. inda sojojin rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun siriya yakin basasar kasar kalaman na peskov na zuwa ne kwanaki bayan da 'yan tawayen siriya suka shiga babban birnin kasar na damascus tare da tilasta shugaba bashar al-assad sauka daga karagan mulki asad ya tsere zuwa rasha inda jami'an rasha suka ce an bashi mafaka kawar da assad ta kuma kawo cikas ga muradin iran a yankin tare da katse hanyar isar da makamai ta kasa zuwa ga kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran a labanin da kuma yankin da mayakan iran za su iya gudanar da ayyukansu daga ƙarshe babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shirin duba wani daftarin kuduri a yau laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin gaza tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan taron da yana zuwa ne makonni bayan da amurka ta kada kurakin amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta amma kudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar yadda suke da shi a kwamitin sulhu daftarin da ake shirin duba ya kuma buƙaci a baiwa fararen hula falasina da ke gaza damar kai musu ɗaukin gaggawa don samun agaji da zai ci rayuka ciki har da kai kayan agaji ba tare da cikas ba a duk faɗin zirin gaza ƙarshen labarin duniyar kenan. Hafiz aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To dala ganin yadda wasu bangarorin ma'aikata a Najeriya suka rika ficewa daga tsarin fansho da ake aiwatarwa a Najeriya irin su rundunar sojojin kasar da DSS da ma sauransu na wato da suka da kuma sauran ma'aikata da ba su da galihun ficewa daga tsarin ke ci gaba da kokawa akan tsarin fansho a kasar. Yasa na tattauna da wani masani kuma kwararre a harkar fansho Dr. Ibrahim Sani domin jin musabbabin hakan a ilmance. Fansho kala biyu ne akwai na adashin ɗan gata ko kuma adashin gata shine wanda zai rika tara kuɗinsa bayan ya yi ritaya a rika biyansa sannan akwai wanda ake shine ake kira cps contributory pension system sannan akwai wanda ake kira defined benefit system dbs wanda ya tara kuɗi karkashin wannan system din na adashin gata to yana tara wa kamfanonin da suke yin wannan tara kuɗi ne suke businesses suke kasuwanci suke juyawa suna samun riba ribar da ba sa biyan mutane da shi ana cinye kuɗin mutane musamman ƙananan ma'aikata domin idan ka ba da kuɗin kamar misali da inflation da rashin darajar kuɗi eh, a lokacin da buhari ya zo mulki muna da 7% to yanzu ya kai 40 to misali idan kana naira miliyan 21 to yanzu kuɗi ka darajar kuɗin ka ya koma miliyan uku bayan buhari ya hau ya sauka wannan mulkin sun hau saboda inflation to kaga idan ka yi ritaya za a baka yan ƙananan kuɗaɗe waɗanda ma ba za ka rayu da su ba kuma ana tunanin kama mutu bayan shekara goma sha takwas amma shi ribar wancan ne wanda sojoji suka fita tunda aka ka suka ce ba za su yi ba saboda ana tsoron su aka ba su dama dss su ma suka fita saboda ana tsoron su aka ba su dama nia suka fita saboda zalunci ne ne eh, saboda shi wannan din kowace ƙasa abin da take yi kenan domin wanda eh, obasanjo ya kawo da ake kira contributory pension system a dashin gata mm. daga venezuela ya aro wannan system din su kuma suna da ainihin wato ah, mafaka wajen guda hudu akwai 410k akwai social security akwai local government support sannan akwai pension ɗinka da ka tara. Na'am. To sai ka tara eh, sai ka tara kuɗinka a hannun wato 'yan kasuwa sannan wayannan kuɗaɗen su suke juyawa suna eh, suna suna su suke more shekarunka na aiki su suke more kuɗin rayuwarka su suke more komai naka. kuma duk ƙasar da take da inflation dama wannan system din wannan yanayin ba shi da kyau ga ma'aikata duk wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata wallahi idan gwamnati bata gyara ba to hmm. duk wanda yake wannan system din duk kudin da ya zo gabansa zai tunanin tsufa zai riske shi sanda babu yadda za a yi fita ya nemo abin da zai ci kuma amma hakan an cinye maka kuɗinka darajar kudinka an cinye maka shekarunka sai ka yi ritaya sai ka shekara biyu ba a biya na'am to a ƙarshe ban sani ba akwai wani kira da zaka ƙara yi musamman ga su 'yan majalisunmu na dokoki da sanatoci wanda dama ai suna nan ne domin su yi dokokin da za su amfani al'ummominsu na ganin cewa sun tsaya makamayan da su sojoji da sauran waɗanda su ake shakka su aka cire su daga wannan tsari na fansho wanda su ma za su yi yaƙi su kwato hakkin talakawan ƙasa wanda su matsayinsu bai kai wannan ba. ya na farko shine a cire kowa da kowa in ma'aikaci ne a baka zaɓi in kana da kuɗi ka riga tarawa. kuma kafin a ci gaba idan abin suna gani ba zai a bar mutane su ɗibi kuɗin su 100% ko 90%. Dr. Ibrahim Sani kenan masani a harkar fansho a tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da matsalar fansho a Najeriya. kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin akan wannan batun ne na matsalar fansho a najeriya za mu buɗe muku layin waya gaba a shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa akan mita ɗari da da biyu biyar. baya ga haka dusa da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ya yi da za a kara gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau za mu sauka jihar Tawa a jamhuriyar Nijar inda sha'anin ilimin masu bukata ta musamman ke fuskantar barazana sakamakon wasu tarin matsalolin da ke addabar makarantar makafi. Kamar yadda za a ji cikakken bayani a rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni. makarantar makahi ta jihar tawa da hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar nijar suka girka tun shekara ta biyu a garin birnin kwanni ta shiga wata matsala babba kasancewa uwayen yaran kan buƙaci saka su ayyukan bara da ke kai su yin garamba a tituna ko kuma ƙasashen waje maimakon ba su damar samun ilimi na boko da kan iya canza taswirar rayukansu a nan gaba malam ayuba umaru shine shugaban wannan makarantar bara mun samu matsalar yara saboda ba mu samu yara ba isasshe yaro biyu ne muke samu sai gaskiya inda hali ana so har suke yaro kusan guda bakwai ko wace kalas kowane aji da ya kamata a ce an samu akalla yaro bakwai wanda za a kula da su ne amma da yaro biyu-biyu ne muke rinka samu duk wace shekara ko shekara bana dai abun da gare mu kowane aji yaro biyu ne ke gare mu in uwaye ba su kawo yara kenan lokal za a waye sa ya shi zama wani aji babu ko kuma duka azuzzukan hizan duka yaran sun yi ba sai sun je aji na gaba sannan inda ya kamata a ce an ɗauke su dan kasa kasa nan ya ke ɗauka su sai i sai pe da su nan ne wanda suka karanta abin ke ɗauka su daga baya sai a maida su can tare da sauran yan uwan nasu su ci gaba da karatu to in ya zan ba a kawo wa duk wace shekara kenan za a waye sahiya ran ba mu da sai i sai ta nan duka zan ba mu da su idan babu su ko kaga ana iya liƙa-liƙa ɗin ko shekara guda ne ko shekara. Na nemi samun ƙarin bayani game da abin da ke hana ruwa gudu game da tahiyar wannan makarantar ta makahi ta jihar Tawa inda ni tuntuɓi shugaban ƙungiyar gajeyu ta gundumar birnin Kwanni game da wannan matsalar da ya soma da gabatar da kansa. Sunana Hamza Zakari ne president ta Federation Nigerian da Person Handicapé ta Departement na Kwanni. To dangance da wannan matsala abu ne wanda in mun ka tsaya mun kai eh, yi analyze mun ka tsaya mun ka yi gididdiga na creation in nan na wannan ecole zuwa yanzu in mun ka diba sai mu ga to da shak ya hi to da receipt yawa shi kuma wannan matsala kuna ke kawo shi shine akwai abu biyu akwai rashin sa yara zuwa lakwal akwai kuma wasu matsaloli wanda yara su kan kansu suke fuskanta wurin halartowar lakwal kasan horko lakwal guda ne a da dakwai ita ta ecole adam ita kuma kowa ya sani sabon gari na take sabon gari kuma kowa ya san position ma'inta a cikin kwanni akwai yara wanda suke nesa to nisan nan yana cikin abubuwa wanda suke nan kawo cikas wurin halartowar yara yana wasu uwayen yara suna so diyansu su to su yi karatu amma kuma wurin yana da nisa kenan ka ni duk da kake so yaro ya to ya ɗauki darasi yadda ya kamata duba da wannan nisa da rashin halin ɗaukar ɗawainiya ta deflasement in yaro dole yaro ko ya fara in tahiya ta tahiya yana yi abandone su ma uwayen yaran masu fama da wannan larurar ta gani da aka bude wannan makarantar ta boko ta zamani ta makahi domin 'ya'yansu sun yi tsokaci game da wannan matsalar kamar haka ni ana cewa nawa da mai sai da isassu nan tashar daji game da lakwal abu ne mai lalura ko da gwamnati ya dau wani nauyi to kai ma uba kana dauka wani nauyi lalle gwamnati na dauka nauyi na mushani na biya to ai ba tarbiyyar ɗaya karatu ba akwai ci akwai sha akwai wasu 'yan nanurori na daban akwai wani wuri kuma nesa aka zuwa karatun nan kawa ba ta kai sai an ɗau a dama to kuma wanga lokaci da muke ciki akwai yanayi na rayuwa na tsadar rayuwa sannan oyan nan ka bari yaro ya haka nan babu wani abu ga hannu ne sai ka mai wani tallahi da ya shi ƙaryan karatu in ya sabko sai ya iske wani abinci ya ci gida kaga kenan wannan lokaci har yau oyan su ga karatu ɗiya dibuwa su kai amma oyan su ga gidan karatu makahi ko mai ido a kwashe yawan ba le balle makahu shi da sai ya ta ya bara ya wani abu sannan ya samu shi kai wannan nauyi ne wanda ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin wa'annan nanurori na makahi kinan gashayi kenan wanda aka jayi kenan wanda aka jayi yau bai da ya zuwa shi wani aiki kenan sai an samu hannu in an ka samu hannu dole shi gwargwadon hali sannan gidan uban ɗauniya ta mai yawa to kila dole shi bido da adda ido wanda gani su za su taimaka mai wani aiki kwarai ko shi makaho ai kaga baka sagi nesa gaga dole sai ka kai shi dole sai an maido shi ko ka samu ko da majayi na a takaice dai ko talaka kake sai ka da dan jahi kai shi wurin karatun nan kuma sai ka bi dan jahi lokaci yayin shi ko ya maido shi kina in son samu na tun daga jahiyu na to sai a ɗauka musu wani nauyi na koda a kai su na koda wata yan mota ma dai wanda ya kamata ga wurin da ya kamata su tsaya in sun ka tsaya su taru wannan wurin wannan lokaci mota ta zo ta dauke su ta kai su in sun ka komo kuma sai a samu a aji su amma ina baka labari in dai an ce dole gajiyayi wanda bai gani sai an kai shi wurin karatun nan to gaskiya an ba karhi ga waye ne ba akwai washi karatun nan a cewar shugaban kungiyar ta gajiyayyu ta birnin Kwanni Malam Hamza ya kamata masu hannu da shuni da ma gwamnati su kara sanya ma su toka game da wannan matsalar da zara ana bukatar samun nasara a wannan makarantar. Kiran da ke gare mu ga masu hannu da shuni ga magabata gaba ɗaya ga duk wani mai niyyar kamawa shi kama don mu gani ilimin yaran nan ya bunƙasa gaba ɗaya yaro ko bai da ragowa na farko yana da bukatar tallafi tun daga gidansu har zuwa makarantar shi a da lokacin nan akwai abun da ake ce ma adi wanda waga lakwal wadda ke ɗaukar nauyin yara masu ragowa gani take samu trimester zuwa trimester sannu sannu shina ta ragewa shina ta ragewa shina ta ragewa har an kai yanzu babu ta ma sam ita kuma wannan adi ita ke nan da ita ne ake kamawa ake ruhe wasu ramu kama da wasu bukatu na kayan aiki ko kuma kula da ɗawainiyar yara bakin gurguru abun da ya sawaka to kani yanzu duk wayannan sun tsaya babu yaro bai samu kamawa a gida ba shi ma mushen mai bashi karatu akwai rauni wurin kayayyakin aikin shi kenan kani bai yi wa ya samu biyan bukata ilimi yadda yake so in hito ma karara lakkol na makahi wadda ke garin ga nan da sati biyu biyu in bayi aniya mushannin sai dai ka iske su suna zamne saboda babu kayan aiki to Allah kyauta masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin ayuba umaru shugaban makarantar makafi da hamza zakari shugaban kungiyar nakasassu a birnin kwannin jihar tawa da wakilin muryar amurka haruna mamman bako sai producer julie lizas grisham ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla masu yaro yanzu kuma lokaci ya da zamu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'in namu na yau wato yadda ma'aikata a Najeriya ke kuka da tsarin fansho a ƙasar inda wasu bangarori irin su DSS suka fice daga tsarin abin su. lambar dai ita ce alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili Da haka muna sauraron ku. Ina tare da ku. To da wa muke magana? Da Honorable Haruna mai daga Bauchi. Da karamar hukumar shirin jihar Bauchi. To madalla muna sauraron ka kaji maudu'in namu. Eh, kwarai da gaske maure naku wato a kayan abubuwan da ake taunawa na. Hello kana tare da mu? To da alama layin nasa ya sullube batun da muke tattaunawa To yanzu mun tafi jihar Kwara da wa muke magana daga jihar Kwara. Eh assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da Abdulla Garba Dinawa kala kala. To madalla Malam Abdulla muna sauraron ka muna sauraron ka. Bello Garba Bello Garba. Malam Bello Garba muna sauraron ka. Eh, eh to ina kira daga ita kanta hukuma da ya kamata a su ma'aikata a yi kokari ana ba su fansho su cikin lokaci sai da muka duba da haƙoƙinsu sai da muka duba gaskiya akwai masu bukata akwai waɗanda za su aure yanzu wasu suna son su mallaki muhalli amma rashin ba ba fansho nan suna cikin halin kakani kai da Allah gwamnati ya kamata ta kula da wannan ma'aikata tana ba su fansho cikin lokaci to madalla muna godiya malam Bello Garba daga Kwara yanzu bari mu tafi Nijar Assalamu alaikum dawa muke magana daga Nijar. Assalamu alaikum murya Amerika. Mala Ali na shugaban kulan murya Arewa dogon luta a cikin jamhuriyar Nijar. To madalla muna sauraron ka. ga wannan kamar tsohon ma'aikata dukkan kasashen na Afirka duk guda ne. A ce da kayan ritaya ba ka samun fesu a kan lokaci. sai ka mutum ya yarda kan shi samun fensu sai ya gama da arka ne na gode mu da amurka umma malam alina ka ba ku lambari a daidai gwamnati a cikin yawon nijar to malam umma muna godiya yanzu kuma bari mu muna yanzu dai muna nan a nijar dawa muke magana a nijar To kuna tare da wani babban mai sauraron ku da Kasko nan ne ke unguwar wadata ta wajen Buriyar Nijar. Mala. Ni ra'ayi na da zan bada bisa ga eh, Na'am. Bisa ga dokar fanshu da abubuwan da ke wakana gaskiya kamata a tsaya a didi wannan matsala. Sai hmm. idan ana so a bunƙasa rayuwar talaka dole sai an dibi wannan fannin saboda da shi ne talaka ke samu ya bunƙasa rayuwa sai kuma a ci gaba. Kenan duk abin da zai kama talaka matsala a tsaya a gyara. Muna fata a didi wannan lamarin a tallafa ma waɗannan bayan Allah a kara musu kuɗi domin su ci da iyalin su ci gaba da rayuwarsu. To madalla Malam Abdu Kasko muna godiya yanzu bari mu sake komawa jihar Bauchi a Najeriya dawa muke magana. Salamu alaikum biyo ya Hausa. Alaikum salam wa rahmatullah. Kuna magana ta Malam Ibrahim Barshi kana gudu karamin kuma gamawa. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. Eh gaskiya wato yan fansho. Dan ta yan fansho wato iya da kyau a rinka da taimaka musu. To madalla. yanzu bari mu matsa jihar yobe da wa muke magana a jihar yobe na'am muna sauraron ka amma yawa ne ra'ayina zan faɗa ne duk abin da zai zo dai kawai sai hakuri mu ta addu'a Allah ka mana sauka al'amuran abu to madalla muna yanzu kuma bari mu garzaya jihar Kebbi da wa muke magana daga jihar Kebbi fata ya wuri. Kuna magana a kan ko? Na'am haka. To fansho gaskiya fi sabilillahi ba don ana ba da fansho ba gaskiya fi sabilillahi da wasu tsoffin ma'aikata ma sun mutu. Dubu. matsalar hali da ake tsada yanzu a Najeriya. Da tsadan rayuwa abinci bai sayuwa. Gaskiya in an ce a kashe shi, to gaskiya ba a ma bari ma'aikata adalci ba. to madalla to muna godiya yanzu bari mu je jihar kaduna a najeriya har ila yau dawa muke magana. to sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna. malam ibrahim muna sauraron ka. gaskiya ni na ji daɗi da wannan hukuma ta jesa ta fita daga wannan tsari kuma yana da kyau ga sauran hukumomi su masu fita ga baki daya saboda ba abin da yake cikin tsarin fansho face yaudara kwata-kwata saboda ni mahaifina ya yi aikin gwamnati har ya gama aiki fanshon shi bai fito ba yanzu da nake magana wajen shekara bakwai kenan da rasuwan shi na bi na bi na bi maganar fanshin shi har yanzu wannan kuɗin bai fito ba duk wani takarda da ake bukata na kotu ne na shaidar rasuwar shi asibiti duk muna da shi amma Allah har yanzu wannan kuɗin bai sauka a account dina na matsayin magajin shi ba wannan tsari gaskiya yana cutar da magada da ma waɗanda suka yi ma ƙasa hidima na tsawon shekara talatin suna aiki a canza tsarin nan ko kuma a mai kwaskwarima domin ma'aikata su samu su a lokacin da ya kare ba za su iya yin wani aiki ba. To madalla Malam Ibrahim Alaramma muna godiya amma dai har yanzu muna nan a Kaduna dawa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullah. Musa Garo muna sauraron ka. Ah wasa alhamdulillah na Alhaji Musa Garo ne rediyo da riko da kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Na'am. Alhamdulillah wannan tsari da mun ai tsari ne wanda aka fito da shi ana cutar da magada. kuma duk irin wannan tsare-tsare da mun shi idan aka ce magana fansho ne abin ma da muke tambayar su waɗannan mutane da suke shiga wannan tsare-tsare suke cutar da mutane yan fansu su ba sa tunanin cewa za su gama aikin su ma ajiye wani su aldo san duk irin wannan kaji wannan suna tara kuɗaɗe ne wanda suke koda suna ganin sun bar aiki da sun saci kuɗaɗen na mutane na al'umma kuma to su sani abin da zai kamata a gaya musu cewa wannan kuɗi da suke ciccirewa na mutane su hana magada su cinye su yi cuwa-cuwa a kan to ranar gobe kiyama wallahi sun biya su don haka ya kamata irin wannan tsare-tsare duk bangaren jami'an tsaro da kansu ma'aikatan ya kamata a ce sun fita a wannan tsarin yanzu idan kuka fita a wannan tsarin shine kai ku fita a gare ku amma magada baya fiye da su a zo a yi tabi a yi tabi wani shekara biyar wani shekara shida kamar kin ga aran ba da yake magana shekara bakwai da raso mahaifin nasa haka ne har yanzu abin bai zo ba to Allah shi kyauta to Allah shi kyauta to madalla alhaji musa garo mai rediyo da a kasuwar kawo kaduna muna godiya har yanzu muna yanzu kuma muna jihar kebbi da muke magana a kebbi alaikum salam wa rahmatullah suna na bala na buta a samu naka nan shanga local government tuma da lahaji bala muna sauraron ka to yanzu dai magana fashin babu abin da za a cewa sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda yanzu inda kuke ma lokal gannan muna tare da tsofaffin ma'aikata wanda yake in kin ga irin halin da suke shiga ko da rashin fanshu abin zai sa ki tausayi to sai dai mu ce ubangiji Allah ya shirya da shugabannin mu gaba ɗaya na ƙasa su san cewa duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ƙasashe to balle mutumin da ya aiki shekara talatin da biyar ya kai da yin ritaya amma haƙoƙin shi ba su taito ba Allah ya shigar da mu To, to amin, to madalla muna godiya Alhaji Bala daga Kebbi. Yanzu kuma sai Borno, garin Maiduguri. Dawa muke magana daga Maiduguri a jihar Borno. Kina magana da Usman Jibrin Abba Gwange bakin gada a Maiduguri tarayyar Najeriya. To Malam Usman barka da shigowa mana sauraron ka. wato nan shi fansho wannan wani abu ne wanda da farkonsa zaka gansa alheri ne a zahirinsa amma kuma batsirinsa daga baya abin ya zamanto cewa sharri ne saboda duk wani dan fansho da kika sani wanda ya samu ya kammala aiki ya ma kasarsa hidima to ba a saka masa da alherin da yawa kasarsa sai a dinga saka masa da sharri kamar yadda alaran ya faɗa sai ka ga ai ta bibiya ai ta bibiya wanda ya aikin ya mutu su masu gado sun mutu gadon gado kuma gwamnatin kasa tana ji ba za ta yi wani abu ba kai ba sai ta ga abu ya matsu ya matsu sai a zo a dan takura ma wasu wani abu sai a kara ma wasu kuma hawan jini daga cikinsu to gaskiya shawara a nan wajen kawai inda hukumar kanto ba za a iya mata wani aikin da za a samu garanti kowa ya samu abinsa ba gara a kashe ta kawai mutum ya san yadda zai sa kuɗinsa in ya gama aikinsa zai samu kuɗinsa kai tsaye in wani adashe ma zai shiga da shi ya sani da ya samu bankin da zai dinga ajiye wannan kudin ya yarjejeniya da shi bayan ya sako aiki a bashi sa ya je samu mahallinsa ko sana'a ya dora kawai to lamuna muna godiya malam usman daga maiduguri kuma da wannan kiran naka zamu naɗe tabarmar shirin an sauyin a halin yanzu. To madalla masu sauraro lokaci ya kuma da za ku saurari takaitattun labaran duniya. Wani bam da ya fashe a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a ranar Laraba ya kashe ministan kula da 'yan gudun hijira Khalil Rahman Haqqani da kuma akalla makusantansa hudu. Majiyoyin Taliban sun faɗa cewa da tsakar rana harin bakin waken ya auku ne a cikin ginin ma'aikatar a babban birnin kasar afghanistan yayin da haƙƙani ke fita daga ofis an kuma ba da rahoton mutane da dama sun jikkata hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta tabbatar da kasar saudiya a hukumance a matsayin wacce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya na shekarar 2034 a gasar kwallon kafa ta maza saudiya ce ta kara ɗaya tilo da ta nemi ɗaukar nauyin gasar kuma ta sami yabo daga sama da kasashe 200 waɗanda mambobi ne a hukumar ta fifa ƙasar rasha ta faɗa a yau laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar siriya kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar mai magana da yawon fadar kremlin dmitry peskov ya bayyana buƙatar rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diflomasiyarta da kuma sansanonin soja a siriya inda sojojin rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun siriya a yakin basasar kasar babban zauren majalisar ɗinkin duniya na shirin duba wani daftarin ƙudiri a yau laraba da ke kira a tsagaita wuta a cikin gaggawa a zirin gaza tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan taron da yana zuwa ne makonni bayan da amurka ta kada kuraƙin amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta amma kudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar da suke da shi a kwamitin sulhu to masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharuki muku fata alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.